وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم tsarki ya tabbata a gare shi shine abin bauta da gaskiya a sama kuma shine abin bauta da gaskiya a ƙasa kuma shine mai hikima cikin halittarsa da gudanarwarsa da tsarinsa masanin halin bayinsa babu wani abu da ke ɓuya a gare shi